Tarihi ta biyu Sura goma sha takwas Mikahiya ya yi annabci a kan Ahab Yanzu fa, Yahoshafat ya wadaci ƙwarai yana kuma da girma, ya kuma haɗa kansa da Ahab ta wurin aure. Bayan ’yan shekaru, sai ya gangara don ya ziyarci Ahab a Samariya, Ahab kuwa ya yanka tumaki da shanu masu yawa dominsa da kuma mutanen da suke tare da shi. ya kuma lallashe shi ya yaƙi Ramot Gileyad. Ahab sarkin Isra'ila ya tambayi Yehoshafat sarkin Yahuda ya ce, Za ka tafi tare da ni mu yaƙi Ramot Gileyad? Yehoshafat ya amsa ya ce, Ni kamar kai ne, kuma mutane na kamar naka ne, za mu tafi tare da kai a yaƙin. Amma Yehoshafat ya kuma ce wa sarkin Isra'ila, Da fari, mu nemi bishewar Ubangiji. Saboda haka sarkin Isra'ila ya tattara annabawa duka, mutane ɗari huɗu, ya kuma tambaye su, Mu tafi yaƙi a kan Ramot Gileyad ko kada mu tafi? Suka amsa, Tafi, gama Allah zai ba da shi cikin hannun sarki. Amma Yehoshafat ya yi tambaya ya ce, Babu wani annabin Ubangiji a nan da za mu tambaya? Sarkin Isra'ila ya amsa wa Yehoshafat, Akwai guda har yanzu mai suna Mikahiya ɗan Imla, za mu iya neman nufin Ubangiji daga gare shi, sai dai ba na sonsa domin bai taɓa yin annabcin wani abu mai kyau game da ni ba, sai kullum masifa. Yahoshafar ya amsa ya ce, Kada sarki ya faɗi haka, saboda haka sarkin Isra'ila ya kira ɗaya daga cikin ma'aikatansa ya ce, A kawo Mikahiya ɗan Imla nan da nan, saye da rigunan sarakuna, sarki Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda suna zaune a kan kujerunsu na mulki a masussuka ta ƙofar shigar Samariya tare da dukan annabawa suna ta annabci a gabansu. To, fa, Zedekiya ɗan Kena'ana ya yi ƙahonin ƙarfe ya kuma hurta, Ga abin da Ubangiji ya ce, Da waɗannan za ka sassoki Arameyawa sai sun hallaka, dukan sauran annabawan da suka yi irin annabcin nan suka ce, a haura zuwa Ramot Gileyad a yi nasara, gama Ubangiji zai ba da shi cikin hannun sarki. Ɗan saƙon ya tafi don ya kawo Mikahiya, kuwa ya ce masa, Duba, kowanne a cikin annabawa ya yi faɗin nasara wa sarki, don haka kai ma ka yi maganar da za ta gamshi sarki kamar yadda suka yi. Amma Mikahiya ya ce, Na rantse da ran Ubangiji, zan faɗa masa kawai abin da allah na ya faɗa. Da suka iso, sarki ya tambaye shi, Mika, mu tafi mu yaƙi Ramot Gileyad ko kada mu tafi? Ya amsa, Kai masa yaƙi, za ka kuwa yi nasara, gama za a ba da su a hannunka. Sarki ya ce masa, Sau nawa zan sa ka rantse don ka faɗa gaskiya a cikin sunan Ubangiji? Sa'an nan Mikahiya ya amsa, Na ga dukan Isra'ila sun warwatsu a kan tuddai. kamar tumakin da ba su da makiyaya, kuma Ubangiji ya ce, Waɗannan mutane ba su da mai gida, bari kowanne ya tafi gida cikin salama. Sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshafat, Ban faɗa maka cewa bai taɓa yin annabcin wani abu mai kyau game da ni in ba na masifa ba? Mikahi ya ci gaba, saboda haka sai ka ji maganar Ubangiji, na ga Ubangiji yana zama a kan kursiyinsa tare da dukan rundunar sama tsaye a damansa. da hagunsa, Ubangiji kuwa ya ce, Wa zai ruɗi Ahab sarkin Isra'ila zuwa yaƙi da Ramot Gileyad da kuma zuwa mutuwarsa a can? Wani ya ba da wata shawara, wani kuma wata dabam. A ƙarshe wani ruhu ya zo gaba ya tsaya a gaban Ubangiji ya ce, Zan ruɗe shi. Ubangiji ya yi tambaya, Ta wace hanya? Ya ce, Zan tafi in zama ruhun ƙarya a bakunan dukkan annabawansa. Ubangiji ya ce, za ka yi nasara a ruɗinsa, ka tafi ka yi haka. To, yanzu, Ubangiji ya sa ruhun ruɗu a bakunan waɗannan annabawanka, Ubangiji ya ƙayyade masifa dominka. Sai Zedekiya ɗan Kena'ana ya haura ya mari Mikahiya a fuska ya ce, Ta wace hanya ce Ruhun Ubangiji ya fita daga gare ni ya zo ya yi magana da kai? Mikahiya ya amsa ya ce, Za ka gane a ranar da ka je ka ɓuya a can cikin ɗaki, Sa'an nan sarkin Isra'ila ya umarta, Ɗauki Mikahiya ku aika da shi zuwa ga Amon mai mulkin birni da kuma ga Yowash ɗan sarki, ku ce ga abin da sarki ya ce, Ku jefa wannan mutum a kurkuku, kada kuma ku ba shi wani abu sai burodi da ruwa, har sai na dawo lafiya. Mikahiya ya hurta ya ce, Idan har ka dawo lafiya, to, Ubangiji bai yi magana ta wurina ba. ya kuma ƙara da cewa, Dukanku mutane, ku lura da maganata, an kashe Ahab a Ramot Gileyad, saboda haka sarkin Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda suka haura zuwa Ramot Gileyad. Sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshafat, Zan ɓad da kama in shiga yaƙin, amma ka sa kayanka na sarauta, saboda haka sarkin Isra'ila ya ɓad da kama ya shiga cikin yaƙin. To, fa, sarkin Aram ya umarci shugabannin keken yaƙinsa ya ce, Kada ku yaƙi kowa, ƙarami ko babba, sai dai sarkin Isra'ila. Sa'ad da shugabannin kekunan yaƙi suka ga Yehoshafat, sai suka yi tsammani wannan ne sarkin Isra'ila, saboda haka suka juya don su yaƙe shi, amma Yehoshafat ya yi ihu, Ubangiji kuma ya taimake shi, Allah ya janye su daga gare shi, gama sa'ad da shugabannin keken yaƙin suka ga cewa ba shi ne sarkin Isra'ila ba, sai suka daina binsa. amma wani ya harba kibiya haka kawai, sai kibiyar ta sami sarki Ahab na Isra'ila a kafaɗa, tsakanin rigar yaƙinsa na ƙarfe da ƙarfen ƙirjinsa, sai sarki ya ce wa mai tukan keken yaƙi, Juya ka fitar da ni daga wurin yaƙi, an ji mini rauni. Duk yini yaƙi ya yi ta cin gaba, sarkin Isra'ila kuwa ya jingina kansa a cikin keken yaƙinsa yana duban Arameyawa har yamma, sa'an nan a fāɗuwar rana sai ya mutu.